Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Yadda za ki tsokano sha'awar mijinki A yau ina so na taɓo abin da ya shafi tsokano da sha'awa a auratayya ne. da yawa daga cikin mata suna zaton cewa yin wasa da motsa sha'awa aikin miji ne shi kaɗai Duk matar da take tunanin haka to ta faɗi jarrabawa a fagen soyayyar zaman aure. Kuma ki sani wata za ta iya ƙwace miki miji cikin sauƙi. Galibin maza sun fi so da karkata wajen matar da take yi musu wasa kala-kala. Don haka kar ki ji kunya ko gudun kar mijinki ya ce kina da jaraba. Ba haka ba ne kar ki yi wannan tunanin. Ki sani cewa mu'amalar aure ibada ce kuma duk sanda za ki yi wa mijinki wasa lokacin saduwa ki ma fa kina samun wani kaso na jin daɗi da nishaɗi. Yadda ake yin kwanciyar aure Kamar yadda na yi bayani, zan yi magana ne a kan kwanciyar aure, amma kafin mu fara, 'yar uwa ina so ki sani, idan aka zo irin wannan harkar, cire kunya ake yi a ajiye ta gefe guda. Dalilin da ya sa na ce haka shi ne, abin da ke cutar mu mu Hausa Fulani kenan kunya, mun san kunya ado ce ga mace. amma ba a shimfiɗar miji ba, idan aka zo shimfiɗa ajiye ta ake yi har sai komai ya kammala. Da an yi magana a kan kwanciyar aure sai ki ji matan Hausa Fulani na cewa wallahi ni ba zan iya ba, kunyar shi nake ji, amma za ta iya tsayawa gaban shi yana faɗa tana faɗa a nan ba ta jin kunya sai wajen kwanciya. Allah ya shirye mu Ami. Za mu fara ne da sirrin kwanciyar aure kafin mu kawo muku kalolin kwanciyar. Ma'ana sirrin yadda za ki kwanta da mijinki ki gamsar da shi ke ma kuma ki gamsu. Sau da yawa za ki samu mace ba ta da aiki sai amfani da kayan mata ko nawa ne za ta kashe ta saya, waɗanda suka dace da waɗanda ba su dace ba, har ta ja wa kanta wata cutar, garin neman ƙiba a samo rama. Tabbas kayan mata gaskiya ne kuma suna ba da gudunmawa sosai wurin jima'i, amma an ce in kana da kyau to ka ƙara da wanka. Kuma yanzu komai na duniya an samu ci gaba, ilimin jima'i kullum ƙara bincike ake yi a kan shi. Bayan haka, za ki dawo wajen sha masa banana, shan ma kada ki fara haɗiye bananar tasa, ta saman kaciyar tasa za ki fara a hankali, kina saka ta a bakinki kina haɗiyewa, amma ki yi ƙoƙarin jiƙe tashar kaf da yawun bakinki, amma kada ki manta, Duk hannuwanki suna saman nononsa, kina murza masa kan nonuwansa, wallahi gaba ɗaya lumfashinsa da sassan jikinsa za ki ji sun yi tsam, ko kin ji ya ɗauke wuta kada ki daina, za ki ji ya yi wani ajiyar zuciya, don kada ki ji tsoro ki zata ko ya zama gawa. ‘Yar uwa ki sani, kina fidda bakinki cikin bananarsa, ki yi bala'in girgiza masa ɗiyan gwailayensa da ƙarfi. sannan ki saka a bakinki cikin ɗayan kina tsotsawa amma ki saki hannunki ɗaya ga nononsa sai ki riƙe nonon ɗaya kina murzawa wallahi za ki je na bala'in matsewa cikin jikinki amma da za ki buɗe ƙafafunki yana murza miki gabanki da ƙafarki da gaba ɗayanku fita hankalinku za ku yi